Yunkurin gyara wannan dokar ta'addanci ta shekara 2013 ya biyo bayan nazarin rahoton da kwamitin shari'a da 'yancin 'yan adam suka yi ne, kamar yadda shugaban kwamitin Okoyemi Bamidele daga jihar Ekiti ya gabatar a gaban majalisar dattawan. Bamidele ya ce kudurin dokar ya tanadi haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane da kuma 'yan ta'adda saboda a dakile karuwar satar mutane da karɓan kuɗin fansa masu yawa da suka wuce kima. Bamidele ya ce gyaran dokar zai gindaya ƙa'idoji da tsare-tsare da nufin hana kungiyoyin 'yan ta'adda safarar kuɗaɗe ta hanyar bankuna da sauran hanyoyin sadarwa na kuɗi. Amma ga masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar baki ɗaya. Wannan doka ba za ta taɓa yin tasiri a ƙasa irin Najeriya ba, saboda ƙasa ce wanda ake mulki na ƙarya da yaudara da munafunci da kinbibi da gunzugulu da tsegumi, musamman kuma duba da cewar waɗanda ake kamawa 'yan uwansu babu dare babu rana, eh, dole suna neman yadda za a samu mafita kamar yadda waɗannan da aka kama ta eh, jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna babu wani abu da aka yi har yanzu illa wanda ma ake tunanin an saki ana tunanin cewa an bada wato miliyan ɗari ko ma sama da haka ko wani abu mai kama da haka nan. Shi kuwa mai nazarin al'amuran tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Securities Dr. Kabir Adamu akwai abubuwa da suka fi batun haramta kuɗin fansa. Akwai kusan abubuwa da yawa karkashin wannan na farko shi saba ma doka har dai irin wannan wanda ya shafi abinda bature ke ce ma criminality dole sai akwai riba a ciki to duk lokacin da ake son a magance shi duk wani mataki wadda zai hana amfana da ribar mataki ne mai kyau wanda kuma zai iya taimakawa don rage laifin to a wannan bangaren muka duba cewa shi su wayanda suke satan nan karban kudin fansa ai saboda kudin fansan ne suke satar to idan aka hana su karban kudin fansan ko aka hana yan wayanda aka sace din biyan kudin fansan to kin ga ya dace da wannan sani ko kimiyya wanda ake da shi na na laifuka wato criminology abin da shawaran da aka kawo ana son a magance shi wannan amma ga tsohon gwamnan jihar kaduna kuma kanar mai murabus dan giwa umar yana ganin dole ne a bada kuɗin fansa idan za a saki waɗanda aka yi garkuwa da su cikin koshin lafiya wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da ƙananan yara da mazansu suna cikin wani halin ƙaƙanake abin kuka abin tausayi abin ciwo eh, muna nan zaune babu abin da za mu yi musu sai dai mun ga wannan hoto ɗin amma a ce wai awa 24 daga baya a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi ga miki kobo ba zan bari ba zan ba da kuɗi in dai za a saki waɗannan mutane ɗin. Ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawan kuma mataimakin mai tsawatarwa na masu rinjaye Aliyu Sabi Abdullahi ya yi bayani cewa. Duk abubuwan da ake sa tattauna kenan na tabbata duk wa'annan abubuwan za su shiga cikin tattaunawan da za a yi. Dama kowane ƙuduri idan ya shigo dole sai an kawo ga wannan lokaci da za a kira mutane kowa da kowa wanda yake da haƙƙi a cikin wannan al'amari ya zo ya bada albarkacin bakin shi. A yanzu dai babu takamaiman lokacin da za a kammala aiki akan wani wannan dokar sai bayan majalisa ta dawo hutu a ranar tara ga watan Mayu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.